Bitrus ta ɗaya Sura biyu Saboda haka sai ku yarda kowace irin keta da ha'inci da munafinci da hasada da kuma kowane irin kushe, kamar jariri sabon haihuwa, ku yi marmarin shan madara mara gami mai ruhu domin ku girma da shi har ya kai ku ga samun ceto, in dai kun ɗanɗana alherin Ubangiji. Ku zo a gare shi rayayyen dutsen nan. hakika abin ƙi ne a gun mutane amma zaɓaɓɓe ɗaukakakke a gun Allah ku kuma kamar rayayyun duwatsu bari a gina gida mai ruhu da ku domin ku zama tsatsakar ƙungiyar firistoci da nufin ku miƙa haɗayu na ruhu abin karɓa ga Allah ta wurin Yesu almasihu domin a tabbace yake a nassi cewa gashi na sa mafificin dutsen a gini a sihiyona zaɓaɓɓe ɗaukakakke duk mai gaskatawa da shi kuwa ba zai kunyata ba a gare ku ku da kuka ba da gaskiya kuwa shi ɗaukakakke ne amma ga waɗanda suka ƙi gaskantawa to dutsen da magina suka ƙi shi ne ya zama mafificin dutsen gini da kuma dutsen sa tuntuɓe da fa na sa faduwa. sun yi tuntuɓe ne da maganar don sun ƙi biyayya da ita haka kuwa aka ƙaddaro masu amma ku ƙabila ce zaɓaɓɓiya ƙungiyar firistocin babban sarki tsatsarkar al'umma jama'ar mallakar Allah domin ku sanar da mafifitan al'amuran wannan da ya kirawo ku daga cikin duhu kuka shiga maɗaukakin haskensa da ba jama'a ɗaya kuke ba amma a yanzu ku jama'a Allah ce. da ba ku sadu da jin kansa ba amma yanzu kun sadu da shi ya ƙaunatattuna ina roƙonku don ku baƙi ne bare kuma ku guje wa mugayen sha'awance sha'awace na halin mutuntaka waɗanda suke yaƙi da zuciyarku ku yi halin yabo a cikin al'ummai don duk sa'an da suke ku cewa ku mugaye ne sai su ga kyawawan ayyukanku har su ɗaukaka Allah a ran da alheri ya sako musu. ku yi biyayya ga kowace hukumar mutane saboda Ubangiji, ko ga sarki domin shi ne shugaba, ko kuwa ga mahukunta domin su ne ya aika su hori mugaye, su kuma yabi masu kirki, domin nufin Allah ne ku toshe jahilcin marasa azanci ta yin aikin nagari. Ku yi zaman yanci sai dai kada ku fake a bayan yancin nan naku ku yi mugunta, amma ku yi zaman bayan Allah. Ku girmama kowa ku ƙaunaci 'yan uwa ku ji tsoron Allah ku girmama sarki ku barori ku bi iyayen gidanku da matuƙar ladabi ba sai na kirki da masu sanyin hali kaɗai ba har ma da miskilai ai abin karɓa ne in saboda mutum yana sane da nufin Allah ya jure wa wuyar da yake sha ba da alhakinsa ba to ina abin takama don kun yi haƙuri in kun sha duka akan laifin da kuka yi amma in kun yi aikin nagari kuka sha wuya a kansa kuka kuma haƙura to shi ne abin karɓa ga Allah domin a kan haka ne musamman aka kirawo gama almasihu ma ya sha wuya domin ku ya bar muku gurbi ku bi hanyarsa bai taɓa yin laifi ba kofau ba a kuwa taɓa jin yaudara a bakinsa ba da aka zage shi bai rama ba da ya sha wuya kuma bai yi kashedi ba sai dai ya dogara ga mai shari'ar adalci shi kansa ya ɗauke zunubanmu a jikinsa a kan gungume domin mu yi zamanmu matattu ga zunubi rayayyu kuma ga adalci da raunukansa ne aka warkar da ku a da kun ɓace kamar tumaki amma yanzu kun dawo ga makiyayi wato mai kula da rayukanku.